kamar za mu tashi babu ma da fi imani na azu Allah ta ala shi babu ma da fi imani na azu babi na nasi ko hadisai da suka zo dangane da hukuncin al'imam al'adi da aka ce al'imam sarki ya shiga alƙali ya shiga duk wani wanda a iya kawo masa hukunci a gabansa ya shiga ciki mafahimci fahimci wannan الله تعالى يشكره قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حب الناس إلى الله يوم القيامة أدناهم منه مجلسا إمام وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأفضل الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام فاجر وأنا أجيب بعيد daga Abu Hurairah na Kudiri wanda Atiya Abal an sai Abi Hurairah na Kudiri Atiya al-Uti ke da idan ba mu manta ba ya aksarar amene ne aksarar ruwaya an wani gairi ma wani bin Abbas tafsir galibi za ka je shi a tafsir za ka yi wani tafsirin galibi zai kawo maka isnadai daga ibn abbas da mutum da imamun ne cikin tafsir an gane wannan yana yi wa ruwaya amma ibalin zaf da isi yanzu ya za a yi don yi ruwaya ah, tsawali ya kai su a tsawali na tafsiri daga ibn abbas da sauran malaman tafsiri a cikin kuma da ibn yanzu mai hukuncin waɗanda abin da ya na ɗauke eh, shi da ibn ne hata ne da ibn ne amma na yawan na tsartotar abin nan ma'ana tafsirin ayoyi na ibn abbas daga abu tsaye da wata rana wata rana da ainihin asabu bin abbas sai da galibi isnadin shi din ne bai aiki yanzu ne hukuncin waɗancan da kudin na da tafsir bil masu ko ko da yake ba madarisin tafsiri ba ne amma bil masu da aka ce to me hukuncin waɗancan abubuwan da yake na ɗaukowa eh ya samu shawari <laughs> wani bawan Allah kila ma yana na nan mutan magana yake cewa ko na cikin malaman tasiri yake cewa da yawa abin da yake da yi wajen malaman hadisi su a wurin su shine mafi inganci abin da ya faɗo mun shine matsalar irin wannan kuma shi din ya faɗo mun hari shi ya sauka gana tsaya a kan shi na gurin shirya da kuma da dan kun lura malamin hadisi abin da yake lura shine su hasu sanad shi kuma ba wani magana yake na ɗauko maka daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wadan ayoyi ne yanda aka fassara su yake kawo maka da ga abubuwa biyu kake kallo na ɗaya tun da yake yana da yawan tafasir da kaga kenan shi fannin shi ne nan wani idan da if ne wajen ruwaito hadisai to kuma da if ne wajen ɗaukar karatu wajen malaman shi shine abin da nake so sannan tafsiri ne sayu ga wannan ayan yadda take sai na ƙarto maka wani ga yadda ya fassara wani kuma ga yadda ya fassara idan ka fita isnadin isnadin to yana kai ka ga saƙon ne amma me makasudin ka kai mufassir ko shi ne wannan fassaran da aka wanne ne ya fi zama wazi ko ko fito da ma'anar ayan karara ita da ɗan shaɗin kai daidai ko malamin ambon ku yau ya fassar aya ta jin kudu ma'anin ta ba za ka ɗauka ba ku bai tuna zai tsada haka ba za ka je cikin yi mulka tun kana tafsirin waɗannan da ke zuwa ya ɗanga shafi a tsiya kun gane yadda na dosa kun fahimci abin da Allah shi Thank you. me ba gane ba a kawal da yake na kaltowa shi a tsiya ka fahimta ba za ka ce fiye da ka gan shi sai ka ce a wannan ma za'if ne magana da ga a tsiya a ciki ka fahimci magana me yasa da galibi daga malaman sa ne ko daga malaman malaman sannan fagen sa ne me yasa na ke tsatsifi saboda yanzu hadisi yake rusa daga annabi sallallahu alaihi wasallam za ga wani hukunci ne mai cin gashin kanta ba tafsirin aya ba ne wancan ayan tana nan dama sai dai yawa ne ya fahimce ta ko yawa ne ya fassara ta ko abin da yake na ɗauke muku so za ka da bambanci tsakanin wancan ruwayan hadisin da wannan dukul na ainihin tafsir na mafi tafsir sannan mutum kola da ik ne na ce kamar ce gani wasu daga malamansa ne ko da tabi'i ne da kuma ya kasa kiyaye tasirin da malamin sai ya gaban shi bayan nan ya fi kwarewa shi ne magana da nake kenan don cewa na da if ne to ba yana mana duk inda ka gan shi kuma da if ne a wajen tare da cewa can din ma ma'asur ne na kaltowa yake kamar ka lura da asulubi na na abin da yake na kaltowa daga yana yake na kaltowa ko me yake na kaltowa wata shari'a ta ba ko fahimta kawai na wata aya an gane wannan Allah ya shirye ku ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ah, inna habbana ila Allah yawm al-qiyama wa adnahum minhum majlisan mafi soyuwar mutane a wajen Allah ranar al-qiyama wanda kuma ya fi kowa kusa da shi a matsayin abin nan wajen zama shine mamun alilun samu wani sarki ko alkali wanda yake adali wa afqadan nasi ila Allah afqadahum minhu majlis wa afqadahum minhu majlis wanda Allah ta'ala ya fiki kuma ya zai nesan tashi da shi a mazauni shine ne imamun ja'ir samu wani shugaba azzalimi Allah ya tsare kaga imam aka ce Tirmidhi ya kawo shi kitabul ahkam kenan duk wani wanda yake akwai hukunci a karkashin sa wani zai iya yin adalci zai iya yin zalunci shi ma shi da su me ya sa saboda me ya kai wancan kusa da Allah me ya kai wancan me kuma ya nesanta shi da Allah shine hukuncin to tunda sun yi tarayya a kan illa din kenan hukuncin ya shafi kowa da kowa Allah ya tsare hadisin da yake saboda da ifancin wancan amma idan muka kalla magana ce wanda yake tana da asali a cikin mabambanta abin da ya shafi adalci da sakamakon shi ko da abin da ya shafi zalunci da sakamakon shi Allah shi taimake mu wa fil bab قال وفي البيت عن عبد الله بن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر أبو بكر الأطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا إمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجد فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان عبد الله بن أبي أوفى كي الله صلى الله عليه وسلم إن الله ما لقاضي ما لم يكن هو أنت أتدورا مكة نوي كون نوي أو كان سنوي حكومة تكان متاهي الله فنا تعرض شيء معنا ذي تمكية شيرين تكذيب إلى منافعه da ya sa saboda shi wani أن الله na adoran kafa na Allah ta'ala ta wani fuskar shi wajen mene wajen aiki da abin da Allah ta'ala ya hukuntar da cewa da shi ke so a aiki an fahimci wannan to tun da shi aikinsa kenan da aka ba shi ya tabbatar da ya tabbata tabbaka wancan dokokin Allah a ainihin tsakanin mutane kaga Allah ta'ala na tare da shi an fahimci wannan amma matuƙar bai zalunci ba inda gaskiya take amma ba nan yake so ya karkata ba sai ya danne ya yi zalunci Allah ya yarda da mu fa idza ja fi yayin da ya kauce ya zalunci fa ta salla anhu Allah ta'ala sai ya kare shi to duk wanda aka ce Allah ba shi tare shi wai zai bi shaytan wala sai mafi shaytan sai shaytan ya je da bincike shi قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إمران القطان وأن إمران القطان إنه ne akwai ikhtilaf abin da fi tawfiq a can da yake cewa wasaqahu jama'atun wa da'afahu akharu wa qala al-bukhari saduqun Wala allah hadisa hu ya kuma hasara مولى bukari ya ce rukun amma dai yana da ainihin wata. Ya ce wala Allah ya kuma hasara ila hadithin shi bai yiwuwa ya zama to hasara an gane to yanzu hasanin ne ko ba hasanin ba a yi shi hajji ya yi ko kun masa muwafaka la'alla hadisahu ya kuma hasanin ko kun khalafa masa Wajen don baka kalle hadisin asalin hukuncin da ke cin hadisin bai saba ma asalin abin da ke cin shari'a bai saba ma asalin abin da yake cin shari'a saboda Allah ta'ala hadis na cewa Allah ta'ala tare da mai adalci bai da ma haka in Allah ma lazina ta qawa lazina muslim ko ba haka inda aka sama ka cin haka kuma haka Allah ba shi haka mun fahimci wannan saboda asalin hadisin ah, hadisin na da asali amma shi a karan kansa ya zama an hassana hadisin ba tare da yana da wani wata hanya ba tare da cewa wasu kawo ba a zuwa wata asahu akaru to me yasa suke tasirin shi me yasa suke tasirin shi alal akal ala ahsan zan ko mafi kyawun zato shine san tasirin sa na min kibalus da amma shi amintacce ne shi sa bukari ya ce mene تزوكون أما يهيم تنوانا جرف نيمو فكر شي آدليني أما دي أحدن تنا دي وحد لنا أكوما قنا نيزن من يدابون نيسا تنا الله اشتر على يهال الحديث له أكل في الشعر باو ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما وانا بابي ذكر انت مشابه وانا ذي مكنتي اتانا ولا سمعت تصوم او بلا بيو to baya halatta ya zartar da hukunci hatta ya kuma a kalama kalamahuma an gane wannan har sai ya ji magana bangarorin guda biyu ya ji na wannan to ya haƙuri ya saurari wancan kada wannan da ya gama wa wasa ce ka yi lakar zala maka bi tsari na ala ta kai lani a ta bai na tafiyar mu da kuma zai lauge ba zo ala ba zo lallabe na amini wa qalilun <laughs> يعني قال قال حدثنا الناس قال حدثنا حسين الجوفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذلك أبي طالب الله تعالى شكرا من ذلك من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان إذا مشى يجيسك فهو مكت آره suka ce da Allah ta ji ta damu da ke tsakanina da wani kai mana hukunci fala taqaddal al-awwal hatta tasma'a kalam al-akhar kada kai hukunci karkashin maganar na farko hatta tasma'a kalam al-akhar sai ta ji maganar ɗaya fa sai mu tajiri kai fa taqabi idan kai haka da sannu za ka gane yadda ya kamata kai hukunci an fahimci wannan amma idan mutum ya zo ya kawo maka magana ai kaji kaji kaji kaji da ce kai a ai wannan ga yanda ya yi hukunci kai daidai a kai daidai to don hukuncin da kai a kansa ne fa ma'ana bayanin da ya ce ka tsanci bai da gaskiya yanzu ka samu ba sai ka ji magana ɗayan ba kai masa hukunci shi da ya kawo ƙarar a bayaninsa ka bai da gaskiya ko bai yi da ko za iya yi bai iya bayani ba jide to kaga tun ma ɗayan mai magana ba ke kaga idan ɗayan ya magana kuma to kaga kila hukunci da za su yi shi ma ba wannan ba to haka yake kawai idan ka ji ɗaya to kan da hukunci sai ka ji na ɗaya to da kilan yanda ya zo ya kokarin ya gyara magana mafahimci wannan sai na za ka kasa zana hukumi sai ta gano yana da laifi to da ka je ɗayan iya laifukan shi goma ne ma ya kudin da na waɗansu wanda ka iya ganewa ke na a magana saboda bilitilal ko da kana ganin shi ne yaya ne a'a kada ka yi hukunci ka tsara ka je Fara Ali, Ali yake cewa fa ma zai tu kazi an ba tun daga lokacin da iya hukunci tun daga lokacin na zama nema wani alƙali ne ma da an zo an ce min kaza an ce min kaza don Allah da zai ga nan da nan na samu wala abu isa hada hadisin hasan ko imam musulmi zai ce hadisi ne hasan saboda ya ta hanyar da ba wannan amma akwai waɗansu du'afa a wannan isnadin da nake an gane wannan akwai kuma ibn harbi akwai hanashin shi a karanta sai yana da wata hanya wanda ita kuma wancan hanya akwai sharik ne alqadi ka gani akwai wannan ah, guda biyu can kuma akwai ɗaya wala Allah in an haɗa sai zama to ko da hasanin ne bil majmu amma shi ma kamar yadda na ce me sakon da yake ciki shine ah, idan ka zo kada ka hukunci in ka tsara ɗaya sai ka saurara wannan yake ma'aruf min quran haka ne ah, idan mun kalla fa ma zuntu qaliyan qadiyan qasna bin nan ba'd tun daga lokacin ban gushe ba sai na zaman to na tsare wajen hukunci tsakanin kasamai a tsakanin kasamai ne kamata ne ko tsakanin kasamai ko ji sai <laughs> ba ma kowa ya gane mai nake cewa abin da nake so na ce me kuke fahimta ya ce ba ma zuci ƙabiyan ba'adu tun da ya fahimci cewa sai eh, me yasa nana menene fa'idan da ta sa sababar mali guna bi talibin ya samu wancan hasken ya ce kamar zai su ƙabiyan ba a hadisin nana menene abin da kuke gani shine mafi muhimmanci da ya sa ya samu wancan nasarar ƙwarewa a hukunci tsakanin mutane idan muka lahadi na sauran ɓangarorin duka haka ne yana da wata fahimta da ina jin jarabawa kusan cisha ta yi hankali a ni abin da nake gani babban abin da ya jagorance shi ya zama to ya samu wancan kurewa an fahimci wannan shine aiki da maganar manzan Allah sallallahu alaihi an fahimci wannan yana jin cewa maganar nan ga daga inda ta fito to wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa shine sirri na farko gana amma idan tun farko ba wannan ruh a ciki a akwai wanda bai zama da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma yana da hikimar cewa ta saurari wannan za a saurari wannan to lallai da ya zama to ya kone zai zama ji kuma ba zai gane ba an fahimci wannan zai gama jin ka ce to kai fada ya fada ka ce maimaita me ka ce a ƙarshe ka rikice ka rasa kayan ce daidai na zan yi nazari <laughs> kun gane abin da suke ma'ana mutunta a magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ya yi magana abu na farko ka gane farkon magana tukuna ka gane girman magana da muhimmancin da ya mutu ya shiga zuciyarka a wata wannan shi ne sirrin da ke cikin fahimtar da maganganun annabi sallallahu alaihi yi? an gane wannan نظر الله ko فوق دنيا وقال شفاء وعافى sannan sun ma'addaha kama sani wanda ya ji zance na ya kiyaye wanda Allah da alaihi ce to Allah ka haka ta to da haka abu na farko idan ana ce maka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to ka gane maganar ba irin ta kowa ba ce to ne sirrin samun amfanin wannan abin da ake gaya kun gane abin da yake cikin Allah babu ma ja fi imamin ra'iya wanda aka ce ga su sarkin gari ne ko mai anguwa ko dakace ko makamancin haka قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحسن قال حدثنا أبو الحسن قال قال أم ابن مرة لمؤاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخل والمسكن إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وهادته ومسكنه هذا في مسألة وترانا أمر بن مرة يشيء معاوية ابن أبي سفيان الله شكرا مكرتا جبالي كنت معاوية شي كالكيني فوق فلها كشي إمام الرئية فيك يشيء لشي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ni din nan hakika na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kun san da a cewa wai Muawiya ya gina fada a Sham ko ya yi ta za ta je Sham ne yake mutu ginin lata da take a garin masa? wanda ya san Makka ya san Sham a wannan lokacin za ka je Sham kana sarkin su muka yi musu irin ginin da ake a <laughs> Allah ya shirya yace ma min imamin babu wani imam imamun ra'iya ya kuje ku babu hudu na zai haja wanda zai zama to ya sa shamaki tsakanin sa da ainihin masu bukatan ganin sa alhaja wal khalla wal maskana duka haja ake masu bukata wanda suke cikin damuwa wanda suke cikin talauci mun fahimci magana wanda suke cikin fa'a ko rashi talauci bana son ce fatara ne an gane wannan gasar ba su yi ce fatara to Allah ya sauke to babu wani ainihin wanda yake ne imamun ra'iya mana shi ne mai anguwansu wanda in koken ya taso ne zuwan ɗinsa na farko station ɗinsa na farko ko ne da kacan garinsu ko shi ne sarkin garinsu ko shi ne hajjimin garinsu ko dai ne aka kira shi wanda kukan in ya taso nan ne za su fara zuwa amma kuma ya zama to ba shi da kunnen sauraron su baya ba su daman sauraron koken su to illa zalat Allah abuwa ba sama'i kace sai Allah ta'ala kulle kofofin sama duna yi wa halatihi wa shi ma Allah ta'ala ba zai saurari bukatan shi ba ba zai saurari kukan shi ba zai saurari rashin shi ba ba zai saurari komai na shi ba me yasa saboda bai saurari damuwa na ƙasa da shi da shi ma Allah ta'ala ba zai saurari naka damuwa ba. kaga ai da matsala ko a wuya da ya je sai faɗa alama a wuya to rajula ala hawa ibn nan mutumin da yake shine gwamna na sham siriya gaba daya idan ya ce zai tsaya yana sauraron hoton jama'a kalaba wata da ko abinci ko neman abinci za shi a baka mai anguwan anguwan kadai an gane wannan a ce za ka zauna sauraron kote-koten jama'a mun fahimci magana kana da yadda za ka ji yadda za ka ji abin da ba ka ballanta na shi da haka ce ga tutun da haka ne bari ya sa wani wakil wani da zaman to duk wanda wata bukata ta kawo shi ko wani koke ya kawo shi ko makamancin haka mun fahimci wannan daga wakili na nan shi za a samu da ba zai yi shi wannan aiki shi a karanta ashe idan ka tsinci kanka a yanayin da na shi kai ne shugaba sai dai ba zai yi kai a same ka kai tsaye ba to ka ba da wata dama ka bar wani channel da sabon da ya ci an gane wannan saƙon zai iya so maka kaga ko da ba kai ne kai a karanta ka wannan wakil din naka kullu bi wilayatin kai maliki to shi wannan wakil din naka da kafa to yana matsayin kai a wuya wakil ya ka Allah ya ce babin da ake nufi ba wai ban a ka ta ka zai ka ce kan din garin ranku kana da bukatar a ba ki ta ka tashi ba ka rabon suna an fahimci wannan ba shi ne aikin da aka kashe. abin da aka sa shi ne ku al'umma menene kuke da bukata ainihin na maslahar rayuwar ko menene abin da yake matsala mun fahimci wannan barazana ainihin zamantakewa ne asalin fa'a abin da aka dora mishi amma da yawan mutane sai ga idan ya je wajen wakil din anguwansu ko makamanta haka sai ga wata fasinal bukatar ta ce wanda ƙilan shi a karan kansa ofisin na shi babu wannan provision cewa wannan in case in bukatun jama'a ya taso kai kun bayyanci babu a cikin tsarin amma sun yanzu na kai wasu hasinar bukatun kudin cewa zai yi shi ma yana ji da nashi ba shi ne abin da aka tsoron amma wanda yake shi matakin ko matsayinsa ya ce akwai irin wannan asusun treasury din karkashin mulkinsa wanda za a iya tallafa mara ƙarfi da shi ko hanyar za a iya tallafa mara ƙarfi da shi to suna da haƙƙin zai ka gaya maka cewa halin da ko da haka Allah ya tsara rayuwar duk ƙoƙarin neman shi bai sai samu abin abin da zai ishe shi kuma da abin da za ka bayar sai dai ya lallaɓa da haka Allah ya tsara shi rayuwa da haka ba wani anafin gaba ɗaya mutum ba zai je ya kai kwamfilan wani hali na buƙata da yake ciki ba sai dai ina zai je ya san inda zai je ya kai ya kuma san lokacin da zai je ya ce idan talakawa suka gane haka nan masu mulki suka gane haka nan za su samu an gane wannan hmm. to da yawa waɗansu kan fake da irin wannan ɗaiɗaikun buƙatun da mutane shi su suka fi so sai su fake da shi abin da ya kamata su yi musu na haƙoƙinsu ba za su yi shi tun da dai lokacin da matan shi zuwa haihuwa misali وتهاوو أي مش راغون راغون كونا تري ماشي كلا وقوم بكوبي كونا بشي فاي وهكا بني شي فا أمش يا شي دا أوروش وقال بي إرن تنانين أنت تنانين الله شي قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو إيسى حديث أم ابن مرة حديث ضريب وأدروا هذا الحديث من غير هذا الوجه وأمر بن مرة الجهمي يفنى أبا مريم أنغاني إسناد حديثنا دون إسناد دبا عند الإمام أبي داود شيء كما حسن الحديث قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بما أناه sai ce wa yazid ibn abi maryam shamiyyun wa buraida ibn abi maryam kufiyyun wa abu maryam wa amr ibn murra al-juhani wannan shamiyyun ne wannan kufiyyun ne wannan shi ne ɗaya isnadin da limam abu da ya fitar da shi wanda na mala ke ganin an haɗa hadisan guda biyu sinadan guda biyu ah, hadisi ne hasan wallahu a'lam Allah ta ala shi hadisai daban-daban sun zo a kan faɗaitarwa ko wajen taimaka ma mara shi man satara muslima masala ko man satara kullum duk wanda yake so Allah ya mishi sutura to shi ma yana ka kokari yana ma na kasa da shi sutura ko ai kowa yana son sutura Allah shi ce ba ma da la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban wannan babi zai karantar da mu cewa shi ba mai hukunci kada ya hukunci wa ban alhali yana cikin fushi wannan fushin sawa'un da waɗanda zai ma hukuncin ne ko ba da su ba duk ɗaya ne kana fushi ko ka jinkirta ka huce musamman idan wanda za ka yi ma hukuncin shi ya ɓata maka rai ka bari ka huce a gane ko kai malamin makaranta yan ajin sun bata maka rai kuma ma akwai takardun testin sa hannunka bare ko ba ka ce bari kai makin kaga za ka mace su ke no ma ko gwamnan ku ya rike ma albashi ga shi kuma har soja ya ce da kawo musu rudon a bada yi can nan kuma an sa maka kudin da kasa a ce a kawo lokaci ka ka ga in kazo sai mu da ka dan kalla ya kai ba ka wani a biyu wannan sai ya kawo Thank <laughs> you. na ba da misali da wannan ne saboda in kana so ka yi makin kuma ka yi ma ɗalibi adalci da kuma tsimi ba abu ne mai akwai wahala da su ko da wani bai iya rubutun ma da za ka gane ba in ka kalla sai ka ɗauka shirme ne kuma za ba shirme ba ko da haka kana da bukatuwan ka tsaya ta nutsu ka ga me yace ko mai ma yake so ya ci na taɓa magana irin wani in na ga ɗalibi ya yi rubutu ga abin da ya ce amma na tanci ga abin da yake so ya ce ba haka ya ce ba amma ga abin da yake ƙoƙarin ce ga ne ya yi cikin wani abu na abin da kake ba nema a wurin shi sai dai waɗansu ma wallahi ya fi wacin da za su gama kare ba su da shi an gane wannan gaskiya ina kwamfani irin waɗanda shi sa makin sun guidance ne a yanzu ta gari ni a waje yanzu ta gari so in ka ce za ka ignore irin waɗannan ɗaliban da za ka dinga samun biyar dinga a dinga da Allah ya shi al-muhim idan ta alƙali ne za ka yi hukunci ko me ka bari da zama to kana cikin ba kana cikin da shi bare banda za ka yi wani قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قادم هذا تنتهي yake rubuta maka da saboda ya zama da ɗalibai ce Allah ta kuma bayyana tsaye wa anta rabban to daga ciki kada ta fara ka hukunci tsakanin mutane guda biyu wa anta rabban kaga shi abin da yake ga mata kenan ba ce masa yake to kwana biyu gida ba shiru <laughs> ko ba haka a shi yana amfani da ku an fusakum ne wa ahlikum nara kada ke hukunci tsakanin mutane biyu an ta gaban alhalin kana cikin fushi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu to da lalle ne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yahkumu al-hakimu bayna ithnayn wa huwa ghadban kada wani mai hukunci ya hukunci tsakanin mutane biyu wa huwa ghadban alhali yana cikin fushi an gane zalla kawai ya hani idan misali yana cikin fushin kuma ya hukuncin na ɗaya ya yi sako ya ya bai wannan ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan hukuncin da yi fushin da yi bai hana shi adalci ba Kuka yin magana to ta wajen ba shi da laifi kuma ana fatan ta wancan saba umarnin ma an gane wannan Allah ta'ala ya fi mu to domin ya ga washin kan cikin kusurkar amma me illan da ke cikin hanin shine kada fushin ka ya sa ka kasa yin adalci to in har fushin naka da kake ciki bai sa ka kasa yin adalci ba ana fata ya zama to ka kubuta daga saba ma wancan hanin mun fahimci wannan in dai har wani bai ana fahimta Allah ta mai na wasu ne ok kamar damuwa wani ɗauwa za su iya kawo inconvenience ko ƙware kuwa dama tun da illar ta kushin shi ne ba da tsawon a kasa yin adalci wasu abubuwa na na za ta sabar maka da damuwa ko rashin samun natsuwa ko makamancin haka nan bakin gwargwaro da zama to ka iya kauce mu saboda wani lokaci yadda hukuncin zai zo da san da ake san shi idan ya zama to duka sai ba ko ɗaya ne daga cikin waɗanda abin ba zai yi amma ya zama to duk yadda za a yi idan hukuncin ya zama yanzu yanzu ne ko lana harin to kai kokari ka cewa halin da kake ciki bai ana kai adalci kan kwatun da kai in zai yi a jinkiri sai babban muhimmin shi ne ka tabbatar da cewa kayi mai ne tabbatar da cewa kai adalci don kana da mata biyu ne ko sama da haka ba wannan sai ta kawo maka magana kuma ma ba wancan a wurin lokaci ne mota za ka yi ko koko a'a

Kusa me yasa na kawo wannan? Ana magana hukunci tsakanin su za ka yi hukunci a baya mun ji cewa in ka ji na wannan sai ka ji na ɗaya. ko ba haka ba an kai alƙali ne dai na ƙirjin ka ke da faɗi sai ka ƙara buɗa shi an gane wannan biyan da ya kai da faɗi sai ka ƙara buɗa shi in ba haka ba hukuncin ba zai yi ba ba ke cewa ba duk magana ne an kawo za a ce a zuwa ɗauko wancan idan irin wannan da na ba da misali to dole ya zama to kana amfani da kwakwalwa ko da hikima da sauran sauransu wajen hukunci ana tawa mu dan ci tayoyi da ake rubuta da a littafin firamare ko za ka da an ce ne za ka yi ta cinye jaririn wani wannan ta dauka ta ce na ta ne wannan ma ta ce na ta ne akai akai kuwa ta ce jaririn ta ne alhalin na wannan ne ita wannan claimant a alƙalai ta a kira sarkin fawa ko ba haka ba da ta araba biyu ko za ta fara ita ta ce ta ita ce ka a ta bar mata ya ce to wancan ita ce inda ta ta haƙura ta bar ma wancan ta ɗanta ne a yanka shi biyu ta ce a bar ma wancan ya ce to na ta ne ko ba ta ɗanta kaga wata hikima ya sa irin mutane wancan lokaci amma mutane yanzu su ce za a yanka mara shi za ta ita wanda ba ce za yanka masa da kenan dole ka san mutanen da kake tare da su ka san ko yara ne abin da wayan da aka yi magana karami za ka yi ma yaron yanzu Thank you.

matsayinka na sarki a matsayinka na alƙali a matsayinka na akawu sun sa akawu a matsayinka na wanda take kankanta an fahimci wannan ita kujerar ce za ta da zarar aka baka da ko wasu mutane da ba taɓa sanin ta a rayuwanka ba amma da sun da ka wannan kujerar za su kuma ta zuwa gaishe ni kuma ya dan ce maka to kuma wannan hanya ai already a kwana take ma ai ba wani kota kwana take already akwai su wannan الله يشير الجدل قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شقيق بن شبيب عن كيس بن أبي هازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن manzo Allah kuma sai ya tura ni ainihin Yaman falamma sirtu bayan na kama hanya arsalati asari sai ya aika a kira wani rubutu aka dawo da ni faqa ta kasar yawa fa asu ilai sai ce da ka san me yasa na ce a kira ka la yusibanna shay'an bi ghairi la tusibanna shay'an bi ghairi izni kada fara dauko abu a ba da karba in ba da izini na ba فإنه قلوب وأنا أظن قلوب ومن يقلد يأتي ما ظل يوم القيامة duk wanda ya ci dukiyar al'umma ana da kyama ta ya zo da shi da da autuka wannan shi ne dalilin da ya sa na kira ka don haka nan fambili amalika da tafi ka kama aikin da na shafa قال وفي الباب عن عدي بن عميرة ta. ولمستورد ابن شداد وابي حميد وابن عمر قال ابو عيسى ليس معاذ حديث غريب ليس معاذ حديث غريب بما ضعيف لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي اسامه عن داوود الاول فذلك وانا اسناد باذن ابي داوود اما اذا من كل ابن ده يكي cikin حديث هو هكا وين wani akwai wasu hadisai ingantattu ko wanda suke ba shi ba tsawo misali a nan sallar ya tura wani bawan Allah karban zarta ko sai da ya rasulullahi waɗannan duk sadaka ne amma ban da waɗancan a to su ba a wannan ni aka wa <laughs> manzon Allah sallallahu alaihi ya ce awala yajlisu alikum fi baiti ummihi ko ba haka wani sai yanku ya koma zuna ɗakin mahaifiyarsa mana ya gani in za a ɗauko a bashi ce me yasa aka baka wannan saboda kujerar yanzu ya je karban sadaka an ce mishi ga wannan ya karba idan ya koma baɗi aka sake ce mishi ga shi ya karba anya wata shekarar ya koma ba za a ɗan daidaita ba zai ba da haɗin ko ba haɗa ba tun da ya sa ko na abu shi ma da yake da yake ainihin karɓa ta da ya ɓarai ya za ku auna da rayuwar da muke da zara fa aka ce maka an ba su kujera matsayi ka zai zo suna ta maka ya daga ne saboda sun kujeran kujera ce ga ta nan guda ɗaya amma abubuwan da ke kewaye da ita shi sa suke bakin cikin an tare an musu promotion ne ba amma suna cikin ciki saboda wannan kujerar da suka bari sun sa abin da su wata ta bi girma ne amma abin da ke kewaye da wannan ana kaɗai sai iya san abin wanda san da ba za kujeran ba ne ba sa kenan kujeran ake ba don ba rasha ban da yawa ne da ko je laifuka da ke wanda kujeran ne za ta yi taka musu guri abin da ake so da wani abin na ce maka kawai kai shiru shi kenan ka gani kawai ka samu hannu shi ke in ma ka ji ma ba ka gani ba ka ji ne to kawai ka sa hannu ai matsalar ita ce Yawwa, wani ya ci guba mutuwa yake ke. kuma na gaya muku ni ina da wata fahimta irin wannan bayi na daidai haramun ne ba wanda ya ce ka karba ka karɓa ka ce kaƙi a to shi kenan ka mai da masu kudin ne sanatin farko wa ce da zarba kun gani hatta tsawon 'yan siyasa da malaman ke cewa ka karɓa ta ka zaɓe shi ni ba ba da ganin ka karɓa ba wai haƙƙin mu ne wani eh kusan ce a ci eh wai hajjin da ne da shi gaskiya ni ba na ganin ba kowa ne zai iya kaɗan ne za su iya kawo da mai amma rashin karɓan ya fara kai ina ma a ce daga wancan lokacin fatawa ta bada na kanka karɓa don ba za ka zaɓe shi ba mutum ya ɗauko kuɗi ya ga talaka bai karɓa don ba zai zaɓe shi ba kana ganin ba za ka canza shi da da munkar bai karɓo ko bai karɓi ba ba ka yi ba ba ka yi abin da za ka iya ba kana ganin wani bai shiga gidan shi wani ba zai shiga ba amma an dai za a baka karɓar nan ka ce ba za ka zaɓa ba hanya za a cewa sai ka zaɓa sannan me ma'anan karɓar nan da kake yi logically shi ne ba za ka iya haɗe fahimta ba an gano wannan to sannan yadda ma suke badawa ya suke wajen badawa ko zarci saboda wani irin tuwatsar ce wuta a ce wai ga shi na dan abu yadda bai sa kara kara maka je ga yana san sa abu wannan dan abu wajen ka wai yana san lawan ka ayyuka maka ne wai ka sa su sai ka je karba bada kai ana ba abu na wuce ka yi goma ka yana da wani tsohon ko ɗari biyar ce Thank you. to kaga mutum shi ke za a ja ma shi kan sani su ka ya ce a ta wannan fatawa aka ga furni ba ne dare idan an ce kudin ka ne ga ba sai yana yin zama kudin ka ko gani me nake ce ba ya sa ta ne bai imani ba kudin bai imani na ne ko na al'umma ne na al'umma ne in ka ce naka ne kenan shi ma zai ba na shi ne hukuncin da manzo Allah kawai ya yi kan da kada kuma akwai wanda abin da ya kai shi a filin jihadi abin da ya kai shi wata yan riga ce ma'ana rabon shi ya fi ƙarfin abin da ya ɗauka amma ya ɗauka ne ba a raba an bashi ba a wajen jihadi zan ce fi na kun fahimci abin da nake za ka ce ta ina wannan kuɗin da ya sa ta ya zama naka adda ya halitta in kafin an ba ka kun fahimci magana ta inda zai iya halarta ta karɓa Shi ne ta inda yake shi da ya sa ta haramcin na kanta ne kuma ba ka da garantin cewa to shin ka cikin wanda ya sata ne ya baka wani ɗan juya wanda yake yi ne ya baka kuma ba sa ka binciken wannan ba. Ta hmm, gano to ta ɗan to ta nan bare ne amma abu gidi da ce wai na kai ne ka karɓa a nashi dai a bai shi akan nashi ne ka karɓa amma ba na kai ne ka karɓa. daidai tun karɓar shi ya fara sauri saboda dama ka ga ana baka ma da yawa da kai wani special ne a wajen sun sa ko kai wani ginshiƙi ne da in ba ka za su samu matsala amma ba omo da sabu da suke raba ma mutane ba ko ba haka wani a tsanar cikin talauci. Mun gane wannan?

in kai baka ba shi wani zai rinka ci maka wata wula na gaya maka na taɓa gaya muku a wata makaranta junior masinja shugaban makarantar junior ba yara za su karɓi zuwa kai su ba shi naira saboda an fito domin sainin principal ke yi to shi ake tara masa kwanto wani zai ka ba mutum kana zuwa za ka zana ka amince duniya kuma na ga maka wani wajen 15 years back ne ba wai yanzu ba ne. ina za ku je so da haka na abinda ake nufi kawai wani matsayi da saboda wannan matsayin ne za a ɗauko a baka wanda inda ba duk matsayin ba wanda za a to kai ka san me aka baka da ba shi ka ne da alkawar da gaska hanya ce ma da shi akwai wanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi don na san wani incident shi ya yi ƙoƙarin ya zama yana kauce ma irin wannan za ta yi ƙaran shi sama rogon ya yi kira shi da ya ce mishi ka nufin wa haramun nake ji abin kawai da ya ce mishi kenan shi ne ma zana maganin mai bakwai ce da ya faru kawai da shi abin da ya sa ne magana da zan ce kawai shi ake so ta shi abubuwan ba ma ta ofis ɗin shi ba ne amma da ofis ɗin su ne a wajen so da shi albarkacin koga ake ba shi saboda ta ga wata rana in ba oga ai ta ga kai za ta za a dan so kaɗan ko abin da ya sa ake ba irin waɗannan abubuwan al'umman da suke rayuwa da shi Allah ta ɗaya san ya isa haka wani bai so a ce mishi ma yaje je hutu wasu na neman hutu wasu ba ta so saboda lallai rashin hutun nan ba tsarawan matsala ba ce saboda irin abin da yake tattara kullum ya je hoto kullum fa irin waɗannan abubuwan da suke wanda yana gida an zo ba shi shi kenan al'umman da suka gini suke gina rayuwarsu a kan irin wannan da na iyalin Allah ta iya san ya kan kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana wa mat'amuhu haram wa malbasu haram wa zai haram ranar shekaru Allah ta ala shi da shi mun shiga tsakiyar waɗansu abubuwa gaskiya Ba za mu tashi ma ma jafi rashin mutu shi ke

ko kuma a hakkin ka ne kana ji kana ji za a hana saboda haka duk kuɗin wani abu shi ma na shi ta ne to sai ka ce kuma ka So, wato akwai wasu abubuwa da mutum ya kamata ya makan tsari a rayuwa an gane wannan tun farko idan target ɗinka irin waje ka gane da ka san nan fa abubuwan suke kai nan kake nema da kuma nan ne target ɗinka sai ka je kuma ka ce kana so ka kauce hanya da gaske kake yi an gane wannan ba nan ne target ɗinka ba sai dai na aka ƙaddara maka wajen sana'ar kuma nan kake samu sai ka iya ta abin da za ka yi na ɗaya wajen kauce mishi na biyu wajen neman alfahari to da duk abin da kake kyaman shakarar farko in fai saba da jikinta ba ba fahimci magana in kana kyaman za ka kawai shi ke shi za bai hude haka yake in ya fahimci kana kyama sai ya nace maka da tun kana ganin shi wani har ka zo mana zama ba komai ba to san da ka fara ganin ba komai ba bane da zuciyanka za ta yi a tafsirin shi har ma ka daɗa ganin shi ne ma daidai kaga ya innamal ba'u mithlu al-rubai ana da ganin ma shi ne har ma ma abin ma zuma ba haka yawa ma na zama su ya ma za a ce ba ka ba to kaga mutum shi ne zai nema ma kan shi to da ka abin da ya fi karfin mutum ko ya zama ba mutum mutum ba shi da option ne shari'a na kallo tsakanin shi da ubangijin amma dole ya rinka neman mutum kamar ita ba kawai zai zo na ne ya ce wakilin kuda ba ko ba haka mutum zai yi dole tunanin nema maka option mafita daga irin wannan halin ko wannan abin da ke babin misali a ce an danne maka hakkin ka ka samu damar ka ba wannan mun yi karatun shawara idan wanda ya danne maka haƙƙin naka dukiyar ta ce ta biyu yanzu za ka iya cire hakkin ka ba tare da ya sani mun yi karatun shawara اما ان سريت انك ان دنيا مكاكي كون اكو من اك اماني انا بيوم كرجي في الدنيا تو دو وانش سريت ان يتاك شوانا كاغو انا اكو ميكو مدر يا رام سريت هاي اتي بيكو ما تو ماما تروني الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا الله فعلا yin waɗannan abubuwa da ina yasu za a tura wani biyu mu nemo kuɗi ko halin kaka mu kawo manya ko ta halin kaka in ma ka je wata samu ba a cikin masa mafi aiki yi aiki Allah kamar haka da iyayen eh, eh yawa fi tafsirin <laughs> abin da ya sa na ce fi tafsir a babi na gaba ban da wani zamu shiga ɗayan akwai an san wannan idan aka ce wani shugaba ne ko kana lidin wani abu ba ana nufin duk wata kyauta ta da karfa ba akwai babi musamman wanda karatun da turmi yake kai ya mana ke mun fahimci wannan ba ana nufin an kulle maka kofan ka san duk wata kyauta ba ne kuma da ya gaya maka a ce nan bayan na rashin wannan da ya gaya maka ka gane wanda yake da alaƙa da wani mabuɗi ne ko kaza a wani wajen amma ba an buɗe maka ba an kulle maka kofan saboda kana wuri kaza duk wata ke ka kafa ajin babi na biyu bayan wani insha